A shirinmu na mata, a yau mun waiwayi ɗabi'ar nan ta yara masu reno ga mata ma'aikata. Maryam Muhammad wata yarinya ya shekaru goma sha biyu ta ce ta zo ne daga garin Sauna Kawaji a ƙwarya birnin Kano bayan da ta daina talla domin tara kuɗin aurenta. Ta Ni? Eh. Sana'a eh. Shekara Wannan shi karo na farko da kika fara reno? Eh, wannan shi ne karo na farko. da me kike yi kafin reno tallan ya tsala nake me yasa kike rena tallan ya tsala tallan tallan ya tsala da batta da lafiya ne shine shine da ta dena da ta dan samu sauki sai aka kawo ba kike ba ta da lafiya ba baki eh sai aka ki sai aka kawo ne rijiyar zaki me za a yi miki da kuɗin aure Yaushe za a miki auren? Kusan da na isa. Kin yi makarantar boko? A ban yi makarantar boko ba. Kina sha'awa ko ko baki sha'awa makarantar boko? Ina sha'awa. To me yasa ba a saki ba? To sai nan gaba za a saka ni. Haka aka ce nan gaba za a saka ki? Eh. To ga shi shekara ki sha biyu. Wannan reno da kike da wahala ko kuwa? In ba wahala. kina jin daɗin raina? eh ina jin daɗin raina. haka iyayenki suka ce za a sa ki ne ko kuwa aure za a yi miki kin ce kuɗin da ake tara miki aure za a yi miki ko eh, nan gaba za a saka ne. to auren fa auren ina gama makarantun sai a yi haka suka ce ko kuwa haka kike so ni ba haka suka ce ba haka nake so to za ki gaya musu abin da ke kike so kenan eh Rinan da ke wata wata ake biyan ki ko kuwa eh wata ake ban albashi to me zaki da albashin hannunki ake ba ko ko iyayenki iyaye na ake ba su kuma me za su yi miki da shi haka je siyayya siyayya me haka je kayan ɗaki haka haka ce to kina da saurayin ne ke yanzu ina da shi amma ba a nan ike ba yana ina a sauna ike yana jiran ki ne ki gama aikin da kike yi kafin ku yi auren ko kuwa eh yana jira na in gama kuna magana da shi eh ta ina kuke waya da shi Eh, ban da wani yana zuwa na inda kike aiki ne ya ganki a'a ba zuwa to menene burin ki a rayuwa me kike son ki zama a rayuwa me nake son zama a rayuwa mm. haka dai malama malamar me malamar karatu malamar makaranta eh ita dai uwar ɗakin maryamu da ta nemi a sake sunanta ta ce Maryam na taya ta renon yarta ne a wajen aiki a cewarta ba sa samun manyan mata da za su yi musu reno a lokutan da suke wajen aiki. Ta ce ya zame mata dole ne ɗaukar ƙananan yara domin su yi reno domin iyayen nasu ne ke turo su a maimakon su yi talla. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.